ترجيحه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله نعم شر نجم الورقات بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قوله رحمه الله da faɗansa Allah ya masa rahama walabzu man fi akilin walabzu ma fi gairi walabzu ayyukin yuma wato da lafazin man ga mai hankali da lafazin ma fi gairi fi gairi al'akin da wanda ba shi da hankali da lafazin ayyu fi jima a cikin su ni rahimahullahu min al-asma'il mubhama wato abin nabi Allah ya masa rama daga cikin sunaye mubhamai eh, akwai lafazin man wa lafazin ma eh lafazin man din na mubham ne da lafazin ma halatu qawli ma amin halata kauni jima a ne. wato halin kasancewan da man da ma duk lafin zane am mustamilaini fi afradi ma fi a ma ma ya akilu ana aiwatar da su su biyu a cikin ɗaiɗaikun abinda suke da hankali wa ma ya akilu da abinda ba shi da hankali kamar shi man ana aiwatar da marga ga masu hankali shi kuma ma da wanda ba su da hankali shardan kana shin sharadi ne ya kasance kama kala kamar yadda ya fada inda ya ce lisharɗi wal jaza shi man nan ya zama ismu shart an gane da man da ba gaba ɗaya ismu shart ne wanda suna yin jazma ga fili guda biyu lisharɗi waljaza, au mausulan ko man da maɗin nan su zama man mausula ma mausula ko ya zama man istifaniya ko ma istifaniya ko wanda daga cikin wannan akwai na masu hankali akwai marasa hankali misali zalika ma ja'ani minka raditu bi kaga ma ja'ani kaga wannan ma din nan mausula ce ai allazi ja'ani minka raditu bi allazi ja'ani minka raditu bi fa hazihi ta tabilu shartiyya wal mausula wannan yakan dauki shartiya kuma yakan dauki mosula a ga zai dauki allazi a nemin karfe tuzi kuma zai dauki na sharadi a gane in ya zo abin da ya zo garin daga gari ka na yadda da shi zai iya daukar ma Sharfiya. zai dauki ma mosula a gane to duk dai ma nan dai ala ayi halin gairin akil ne shi ko da ya zama mosula ko ya zama istifamiya ko ya zama shardiya ya fita da cewa shardiya wa ma ha? an nakira al-mawsufa shi nakira al-mawsufa ya fita daga cikin shardiya marantu bima au mu'jibin laka na wuce da abin da yake baka sha'awa ai bishai'in da abin da kake jiji da shi kake sha'awansa mm. ai bishai'in bima din na ai bishai'in kaga wannan shay'in na kira ne ana kiran wannan na kira mausuba wa ta'jibiyya akwai akwai ta'jibiyya a gane akwai ma ta'jibiyya shi ma ya fitar daga cikin wannan kamar ma a ahsana zaidan me ya kai mamaki kyawun Zaidan? fa innahu ma la ya ummani eh su biyun nan ma ta'jibiyya da ma wanda yake matsayin na kira mausufa duk guda biyun nan gaba ɗaya ba sa zama am a gani su ba su daga cikin siyagin umu na faɗakarwa na su ma al'istifamiya kawai na ambaci ma istifamiya ne a nan wajen da zukuru hannazi duk da cewa shi malam wanda ya tsara wannan littafin tsara waƙen nan na bai uniya na na zai ambace su bayan haka inda yake cewa a cikin nau'i na hudu da cewarsa summa ma fi lafazi man ata biha mustafama summa ma fi lafazi sannan ma a cikin lafazin man a ata biha mustafama ko mustafima a cikin lafazin wanda ya zo da su yana mai istifham ya zo da su yana neman fahimta لأن هنا محل لأن هنا محل ذكرها domin nan ne mahallin ambatan shi eh domin yana daga cikin asma'ul mubhama yana cikin sunaye wanda suke mubhamai fa zakarahu laha simata ghayr munasib fa zikruhu laha samma ghayr munasib ambatan shi a can bai munasaba ba a nan ne ya kamata ambace shi ba can ba eh na'am wal muradu bil asl huna abin nufi da cewa mai hankali maman sha'anu an yi haƙiri wato wanda yake sha'aninsa ya zama mai hankali duk wanda ya kamata a ce ya zama mai hankali walai salmura ziddul majnun ba wai ana nufin kishiyar mahaukaci ba kawai in ya zama mutum za a ce aiki kawai wanda dama sha'anin mutum ya zama mai hankali duk da ana iya samu a cikin mutane mai abin nan. Fa'ala ma za ila ƙala ƙa'ilun wato akan wannan idan mai magana ya ce a man fil bait minar majani in ya ce ka karrama wa'inda ke cikin gidan daga cikin mahaukata saha ya inganta saboda ai mahaukaci mutum ne kuma ana sanya mutum daga cikin al'ukala a gane ku liman sha'anuhu an yaƙi domin yana daga cikin wanda yake a cikin sha'aninsa ya zama mai hankali idan kawo man fi akiri cewa da man ga mai hankali razu mina lazi laisa bi akiri ya tsare da wannan magana ya tsare wanda ba shi da hankali shi wanda ba shi da hankali ana kiran shi ma nan an ce wanda ba shi da hankali wanda ba mutum ba ba mala'iku ba ba kaza ba, ba kaza ba kaga in za a yi amfani da kaman kaman lafazul jalala ana amfani da manni lafazul jalala sannan kuma mala'iku aljannu mutane da ana amfani da man ko amma duk abin da ba wa'annan ba misalin dabbobi bishiyoyi kwari da ana amfani da mai ma eh wa za su da galib annan man il'aki wannan ga galib kenan ba galibi man na mai hankali ne wa ma li shi goma na wanda ba shi da hankali ne wa yati ahyanan bil wani lokaci kuma yakan zo aka san haka kaga an samu man yi amfani da shi ga wanda ba shi da hankali ma ga mai hankali fa qawluhu ta'ala Fanki goma tsaba lakum minan nisa ku auri abin da ya muku daɗi daga cikin mata azalil aqil ai eh, kaga a cikin abin da muka saba ya kamata a ce fanki hu man daba lakum fanki hu man daba lakum minan nisa saboda mata ai masu hankali ne ko suna cikin mutane za ka ce fanki hu ma daba ku auri abin da ya muku daɗi daga cikin mata Ha zalil akil ma huna bi ma'ana man ma anan wajen ma'anan shi man wa qawluhu ta'ala faminhum man yamshi ala batni da kuma inda Allah ke cewa faminhum man yamshi ala batni Eh, Allah wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma ko Allah ya halicci dukkan dabbobi daga ruwa faminhum may yamshi ala badani daga cikin dabbobi akwai wanda yake tafiya akan cikin sa maciji ko shanshani da gomi tsutsa to kaga wa'annan suna tafiya akan ciki masu hankali ne amma sai aka yi amfani da man faminhum may yamshi ala badani wa minhum may yamshi yamshi ala rijlaihi kamar kamar dan adam da kazin kaji dai da sun tsuntsaye ko wa minhum may yamshi ala arba sai an yi amfani da man ya khuluqu Allahu ma yasha sha! azali wannan may yamshi ala badani li gairi al-akil da ya yi. inna man lil akil wa ma li gairi al-akil hadha bina'un ala al-ghalib wannan an gina shi ne bina an alal galib an gina shi ne akan galib lakin idza ta'ammanta wajadta annahu la budda min nuqta fil khuruj an al asal sai dai idan ka lura wato a balagance zaka samu akwai wani nukuta akwai wani fa'ida da ya sanya akwai wani dalilin da yasa aka fita daga asali a gari fita daga asali din nan cewa da kaga qur'ani ya ce fanki huma dabalakum din nan da ya ce man akwai dalili akwai wata hikima a balagance faminhu man yamshi ala badanihi ne ko ne ce hu ma yamshi ala badanihi shi ma akwai hikima a balagance an gane an yi amfani da wanda ya kamata a yi amfani da shi ga mai hankali ya ka juya akwai dalili yani la yumkinu an ta'tiya malil hakim illa li sababin wato a balagance zai yiwuwa ma ya to na hakim sai da sababi sannan kuma man ya zama da gairar hakim sai da sababi a nan malaman balaga ne za su yi aiki kuma a nan wajen me sa aka ce fanki ko mata balakun ta ka ce canzilan lagun manzilata gairar hakim an saukar da su matsayin wanda ba su da hankali ne A gani suna da hankali amma sai aka saukar da su matsayin wanda ba su da hankali saboda wani garas na balaga an gane wani ku na'am Yeah, yeah, yeah. مراتب الجهل بسم الله الرحمن الرحيم مراتب الجرح مرتبو مرتبوبي جرح الأولى وهي أسوأها نبركو شيني وانده يقوموني ما دل على المبالغة واتو شيني وانده يدوني nuni مبالغة وجن جرح jarhi an وجن جرح Kulanun aksabun nas wani ne mafi ƙaryan mutane ne mafi ƙaryan mutane wannan ne a duk wanda kaji an ce Kulanun aksabun nas to wannan ne kololuwa wajen jarhu babu jarhun da ya fi wannan Kulanun aksabun nas au ilayhi muntaha al-kadhib kuma Kulanun ilayyar munta muntaha al wani zuwa gare shi ne makura a wajen ƙarya a wajen ƙarya shine ƙarshe kowa ne shine rukunin ƙarya a zan ku an kira mutum rukuni ya yi al'amari ya kai ta ko fulanin ma'adinul kazi Wane shine ma'adani na ƙarya ko makamanci wannan to wannan shine martaba na farko duk wanda aka faɗi aka kira shi da wannan to an gama duk su da shi duk ɗaya ne ثم الثانية ما دون ذلك sannan martaba na biyu abin da yake ƙasa da haka duk da shi ma ya kunshi mubalaga amma bai kai wancan ba fulanun dajjal wani dajjal ne shi in an kira mutum dajjal to shi ma wannan an kai makura wato an jarraha shi amma bai kai na sama ba an fulanun kazzab wannan makaryaci ne wadda ko fulanun wadda wa kaza ya zaura hadisi wani yana girgiro hadisi ko wani yana karya a gari a duk wannan ba za a kama sunan mutum ne ba a kira sunan shi an gane a ce adiya kazzaf ko a ce jabir aljufi kazzaf ko waza an gane mutum da kira yana da yana da mutunci a wajen mutanensa amma tun da yana da wani ɗabi'a na kirkiro hadisi ya jingina zuwa ga annabi to sai a duba da mutuncin shi da na addini wa nabi yau idan aka ce za a kare mai mutunci to abin zai shafi addini tunda zai kirkiro hadisan ƙarya ya jin na zuwa ga musulunci to malamai na jaru wata addini ba wai suna son ta aibanta wani mutum bane ya zama dole ne an gane wannan ko ga wasu mutane masu daraja a cikin mujtama ana mutunta su kila wasu manyan malamai ne kila wasu kaza ne amma kuma ba sa jin nauyin imanin ƙarya kuma in aka yi shuru kan wannan zai iya shafan hatta akida don wani malami zai iya kirkiro hadisi ya faɗa na akida yanzu akwai wanda yake iya hadisi cewa sabbu sahaba zambun la yukfar zagin sahabbai zunubai ne wanda ba a gafartawa ko zunubi ne wanda ba a gafartawa kaga malaman suna suna son sahabbai amma ba su yi ƙasa a gwiwa wajen raddi gare shi cewa wannan magana ƙarya ne wanda ya faɗi wannan ya girgiro hadisi ne ya jingina ma annabi cewa zagin sahabbai zunubi ne wanda ba a gafartawa akwai zalibin da ba a gafartawa hatta shirka ma mutum yake ba ana gafartawa to sai kuma a ce wai zagin sahabbai zunubi ne da ba a gafartawa a gane wani ku da ahalin suna masu san kai ne sai su tabbatar da wannan hadisi saboda su yi wa 'yan shi a bulala cewa duk dan shi ba za ta ba gafarta mishi ba ita ba ta gani amma da yake daga na babu ta duk wanda ya shiga shi a shi nan in dai mutum ya riga ya shiga shi ko da ya gano cewa aƙida ba ta da kyau zai mutu mu an gane to kaga wannan yana daga cikin adalci na malamai su malaman jarwata din suna fifita addini akan mutum ne in zai yi ka haɗa guda biyu ka kare mutuncin addini ka kare mutuncin mutum a yi in ba zai yiwu ba to sai a duk wanda ya fi daraja addini ne ya fi daraja ko mutum yauwa ba wai Allah Allah ake aibanta mutum ba a'a ya zama dole ne ga wani mutum yana kirkiro ƙarya yana jinginawa zuwa ga addini sannan kuma mutane suna sauraron shi a matsayin manyan babban malami sai malamai su wallafa littafi da sunayen masu karya ga annabi an gani wanda zahirin abin da suka aikata giba ne ko sun faɗa aibin malami ne amma giba ne wanda ya halarta ko kuma giba wanda wani lokaci yakan zama wajibi ba, saboda kariya ga addini wajibi ne yawwa sannan martaba na uku shine misalin fulanin mutahamu bil kadhib wane abun tuhuma ne da ƙarya ana tuhuman shi da ƙarya ana tuhuman shi da kirkiro hadisi ko wane yana sata hadisi zai ɗauki hadisin wani ya jingina wa kan shi ya ruwaito ko wane faɗaɗɗe ne au maturu ko wane Maturuki ne ko wane hallakakke ne ko wane bai tafiyayyen hadisi ne au Tara, ko fulanin Tara, ko wane malamai zai yi watsi da shi kowa da ba a lura da shi kowa da ba amintacce ba ne shi ko makamacin wannan sannan mataki na hudu na fulano rudda hadisu wane an tunkuɗe hadisin shi ba a amsa au mardudul hadis ko wane abin tunkuɗewa hadisi ne au fulanun da ifon da ifon jidan au wahim bi marra ko wane da ifi ne nan take au ɗara huhu kowa da malamai su yi wanzu da ko ba a rubuta hadisin shi aula ta jin riwaya anu ko ba ya halatta a ruwa ruwaito hadisi daga gare shi fulano laisa bi shay wanda ba kowai bane shi eh amma banda ibn ma'in wajen wanda ba ibn ma'in ba an gane idan wanda ba ibn ma'in ba yake fulano laisa bi bishai yana cikin martaba na gudu na ne na jan laisa bishai. amma ibn ba'in yace ce laisa bi shay shi istilahin shi ne khasa istilahin shi ne wanda yake bata za sai an miki me yake rin barmin shi qala sakhawi imam sakhawi ya faɗa shi sharhin alfiya alfiya qala ibn qatan inna inna bana ma'in qala shurawi lalle ibn ma'in ya game da riwaya ruwaya laisa bi shay yuridu anna ahadithu qalila kaji shi ba wannan ba jaru bane ibn mai yace laysa bi shay ba jarhu bane yana so yace wanda bai ruwaito hadisai da yawa ba kuma ya ruwaito hadisai kadan ne kawai sai ce laysa bi shay to dole ne idan malami ya wallafa littafi sai ka bincika menene istilahin shi sai an za ka karanta littafin malami ka karanta muqaddiman shi ka ji abin da ya faɗa tukuna in na ce kaza kaza ne ka kamar ibn hajar al-asqalani a cikin wannan bulugul maram ai sai ka in nace in nace a karaje hu kaza kaza nake ni in nace muttafaqun alai kaza nake ni in nace kaza a karaje hu khamsa kaza nake ni ko wanda wannan idan mutum bai karanta nan ba in ya shiga cikin littafin to ba zai akwai abubuwa da yawa ba zai gane ba to saboda haka ibnu ma'in kaga in ka zo karanta ka gane ce laysa bi shay sai kai amfani da wancan magana cewa jar'u ne su kaga kai kuskure akwai mutane wanda yake amintattu wanda ibnu mai ya ce laysar shay yuridu anna ahadithahu qalila eh wa nahu bi muqaddimatin fatah misalin shi akwai akwai shi a cikin muqaddima na fatahul bari sannan na biyar an kai eh ya a ƙara za ga wasu musamman 'yan ikhwanin musulmin da kuma 'yan sururiya su ne za ga suna cewa ba a jarwata abin sai cikin hadisi to ina ganin sheik mukbil da sheik rabi da manya-manyan malamai sun yi raddu wannan abin an gane ku to in haka ne kuwa imamun nawawi da ya buɗe a cikin riyadu salihin babi na giban da ya halatta ba eh والقدم ليس laysa bi gibatin fi sittatin mutazallimin wa mu'arrifin wa muhazziri wa mujahirin fiskan wa mustaftin wa man fi izalati ko kaga ai ibn hajar ya kawo kiba haramun ne amma akwai wuraren da aka yi istisnai ai wuraren da aka yi istisnai din nan ya halatta ai jaru wa ta'dil ne a cikin su yace idan kaga wani mutum daga cikin inda inda imamu ya ambata in kaga wani dalibi mai son karatu yana yawan kai ziyara wajen wani dan bid'a ya ɗauka ɗan bid'an wani malamin kirki ne yana zuwa karatu wajen shi hmm. kaga kuma ɗalibi ne na sunna amma yana zuwa wajen ɗan bid'a karatu to kana iya an kana kira ɗalibin ka ce wane na kana zuwa wajen malam wane ko ka san malam wane um, ba kawari ne ko ka san malam wane sufi ne ko ka san malam wane dan dan ikwan ne ko abin da ya kamata wannan na san gane sai ka an karar da shi to ga wannan abin da kai ne kai a nan wajen kai giba kuma kai jarwa tabi kai jarwa an fahimci wannan ko ga wani dalibi na zuwa wajen dan bidiya ka gaya mai sannan manzon Allah yakan yi jarwa ga mutane ya ce inna fulanan la ya'rifu min dini na shay'an lalle wani annabi ya kira sunan shi bai san komai game da addinin mu ba duk imamu nawawi ya kawo Baka malamai irin su imamu tirmidhi a cikin ilal din shi yayi magana kan wannan cewa mutane da yawa sun dauka cewa idan kana ambaton wani saboda maslaha ka ambaci wani dan bid'a ka jarra hashi to sai a ce ainihin kana yin giba yace ba giba bane wannan ina ba san gane su yan sururiya suke cewa ba a yin jarwa ta'zir sai cikin hadisi wasu burin su saboda ba sa kan raddi su suna kokari ne su kauce daga malamansu da ake faɗin kurakuran malamansu amma ba su fa sun kware wajen faɗin kurakuran wasu malamai babu wanda ya fi su gulma babu wanda ya fi su zagin malamai na sunna ki yan ikwan amma kuma su ne za su gaya ma cewa jam'u tajil babu shi duk cikin ilimin hadisi wa iyaz billah na alƙiyatu sunni ke wurin jarhun nan mutumin da shi da su ɗaya taɓa kama shi da wanda mafi yawan maganin su mataki mataki ne ko kowane sama za a je game a cikin wa'in mataki mataki ne mutumin da mutumin da ya goge sosai an kama shi da kare da yawa da kuma wanda ba abin nan wanda wanda so ɗaya da gida zai yi kuskure ne ma wani ai ba ɗaya bane matsayin na'am نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم يسوق سندا ومتنا لآخر ويتجانب an ce wa katibu tasmi falyubasmili wa yanzu isma shaykh wa yazkur isma shaykhi nasi nasiban jali nan da ya kamata a fara magana wato mai rubuta sama'i wato hadisin da ya ji wajen malaminsa yana so ya rubuta mai rubuta wannan sama'in hadisin to ya yi bismillah farko ya fara rubuta bismillah kafin ya rubuta hadisin da ya ji wajen malamin sai ya ambaci sunan malam ya ce ha za ma sami tu min shekhi wani wannan shi ne hadisin da na ji daga wajen malami na mai suna wani nasiban jali yana mai dangantawa shi ma malam ya ji daga wani malam ya hazuwa ga manzan Allah a gare ya kawo nasaban malamin ya kawo nasaban hadisin malam wani dan wani dan wani ya ji daga wani shi ma wani ya ji daga wani shi ma wani ya ji daga wani ثُمَّ يَسُوقُ سَنَدًا وَمَتَنًا sannan sai koro sanadin hadisin da matanin hadisin har zuwa ƙarshe wal yatajanab wahala, ya nisanci rauni Da abin da zai kawo rauni kada ya kawo wani abu mai rauni a cikin abu wa yasuqu tari kama amansabi fi mawdi'in ma wabtida'an anfa'u kuma ya rubuta tarihin da ya fara wannan sama tare da wanda suka ji hadisin tare kila ba shi kadai ne aka bada hadisin lokacin da ake bada hadisin akwai ɗaliban ilimi tare da ni da wani da wani da wani da wani kuka ji wannan hadisin zai ya rubuta an gano wannan ya rubuta tarihi ma'aman sami ofi mawdu'in ma tare da wanda suka ji hadisin a wani waje amma rubuta shi a farko shi ya fi amfani rubuta shi a farko shi wannan tarihin ko tarihin da kuma wanda suka ji din ya rubuta a farko wannan shi ya fi amfani wale ya kuma wasu kan walau bi khatti li nafsihi wa adduhum bi dabti kuma ya zama to amintacce in zai rubuta ya tsaya ya daddale tukuna ya rubuta da kyau ya zama to mai amintaccen rubutu wanda kowa zai amince da shi duk sanda aka ce wane ya rubuta wani hadisi daga malam an san amintacce ne kawai kada ya zama to mai kurakurai da yawa idan a wajen rubutun shi yana kurakurai ko an kama shi yana canza wasu abubuwa kaga ya zama ba amintacce bane shi to ya zama to rubutun shi duk abin da ya rubuta an gwada shi an gwada shi an gwada shi ba a kama shi da kurakurai ba wajen rubutu ba a kama shi da canza wani abu ba ya zama to abin amincewa wa lokacin da ko da da rubutun kanshi ne idan mutum na iya rubuta sama da rubutun kanshi malam na magana yana rubutawa wani lokaci kuma yana iya sanya wani amintacce daga cikin abokan da suke ci din ya rubuta masa wa ajruhum bi dabbi kuma ya lissafa su da da ainihin zabatin shi shi da kanshi zai rubuta kuma ya lissafa su da da haddan shi da abin da ya riga ya kiyaye ya rubuta a wasu kace ko kuma ya sanya wani amintacce ya rubuta kuma shi malamin baya bukata zuwa ga sai ya gyara in dai ɗalibin amintacce ne ba sai malam kuma ya karba ya sai ya gyara ba kuma tun da dai an jarraba ɗalibin an gani ba so ɗaya ba so biyu ba ya rubuta an gagarau to idan ɗalibin ya gama rubutawa ba za a ce to da ka rubuta malam ya gani ba a'a sai dai kila a matakin farko amma ɗalibin ya saba rubutawa an riga an amince mishi to bai buƙatar kuma a ce sai malam ya duba rubutun shi ya wadatar an gari? wa shek lam wuta cila ba a buƙata zuwa ga tafihinsa wa hasfu ba a bin hudula shafe wani sashe daga cikin hadisin an hana a gani ya shafe wani ya tabbatar da wani to an hana ya shafe duk abin da ya ji daga malami ya rubuta daga farko har ƙarshe Eh. Eh. mutumin da ya rubuta sama to yayi bismillah ya ambaci sunan malaminsa yana mai nasabtawa wanda ne malin wane dan wane dan wane dan wane sannan ya ji daga wani haka a bayyana ga shi sannan sai ya koro sanadi da matani har zuwa ƙarshe ya nisanci rauni ya rubuta tarihi tare da ɗaliban da suka ji hadisi a wajen malami tare memole a wani waje amma rubutawa a farko ya fi amfani hmm. ya to amintacce abin amincewa ko da da rubutun shi ne nashi na kansa kuma ya lissafa su da rubutunsa da tabbatin shi ko kuma ya rubuta da ainihin wasu ta hanyar wasu amintattu ya samu wani amintacce ya rubuta a madadin shi wa sheku lam yutaj ila tasiri shi go da suka ji hadisi ya bukatan sai ya gyara musu ba a bukatan malam sai ya gyara Inda shi dalibin ya riga ya zama mausukan biki ko na'am shafe sashe daga cikin hadisin an hana ba mutum ne ya mala amma bai mutu ba na ba ya ya a ina ba ba yake da بسم الله الرحمن الرحيم munawala wa shuruɗi sihhatiha eh munawala shine malami ya mika littafin da ya ruwaito shi ma daga wajen malamin malamin hadisi ya ce ya ma littafin ce wannan ga abin da na ruwaito daga malami na zai mika ma shine munawala kun gane yayi washtaratu fi sihhati riwaya wato malamai sun shartanta ga ingancin ruwaya na munawala iktiranuha Eh, gwamuwan shi da izini da ruwaya gwamuwan shi da izini na ruwaya idan ainihin malami ya miƙa ma ya ce hazihi ruwayati an fulan wannan shine abin da na rubuto daga wani sai malam ya shiru bai ce maka yi alli ba wannan shine abin da na ruwaito daga wani yi alli. bai ce haka ba kawai ya miƙa ma ne kawai ce hazihi ruwayati an fulan wasu malamai suna ganin ba za ka ruwaito hadisi da wannan ba an gani dole sai malamin ya baka izini bayan ya maka ni amma littafin sai ya baka izini idan sala hada shart wato idan wannan sharadi ya tabbata ya iya wa anwa'i ijaza eh to shine mafi daukakan nau'i na ijaza a gani hmm. shine munawala wanda ya haɗu da ijaza eh munawala al maqruna bil ijaza tunda ya miƙa ma lissafi kuma ce na yarda na baka ijaza ka ruwaito daga gare ni wannan shine arfa'u anwa'il ijaza bima fi min at-ta'yin saboda abin da ke cikin shi na ayyanawa wa tashkhis da kuma siffantawa cewa ka ruwaito daga gare ni na wa suratuha wato surar ta an yi rufa a shekhu asla shine malami ya miƙa ainihin asalin littafin aw ma qama maqamu lil ko abin da ya tsaya matsayin littafin ya miƙa shi ga wa ga ɗalibi ya miƙa littafin ko abin da ya tsaya matsayinsa da ɗalibi au yi hudura ɗalib al'amar ɗalibin ya halatto da asalin littafin ga malami ya ce mai a cikin sura biyu har wannan shine ruwaya na daga wani ka ruwaito shi daga gare ni wa shaddu ayyan an yumakkinahu min Sharaɗin. malamin yi ya bashi ya bashi littafin ya miƙa mai littafin ya bashi dama akan littafin in ma ta hanyar ya mallaka mai kuma ce na baka aro kai ma ka je ka kwafa idan eh, shi ma ya je ya kwafa daga gare shi dan ya dan yayi muqarana yuqabil in ya kwafa shi ma sai ya hada ya duba nashi da wannan sai ne wa illa in ba haka ba bi an nawalahu wastaradda bil hal to idan malami ya miƙa wa ɗalibi littafi nan take kuma ya kwaci yana miƙa mai ce ha za riwaya ce an fulan sai kuma ya karɓa nan take fala ya tabayyanu ya datu maziya wato ɗaukakan shi baya bayyana lakin laha ziyada maziya ala alal ijaza mu'ayyana sai zai cewa shi yana da wani ƙarin daraja akan ijaza a ayyananna shi ne malami ya ba shi ijaza da ruwai ke wani littafi ayyananne kuma ya ayyana mai yadda zai zuwa hadisi mai gare shi idan munawala ya rabu da izini ya zama kawai ya miƙa ma ne babu izini jumhur ba a lura da shi a wajen jumhur kawai yace ga wannan ruwaya na ne daga wani har za ruwaya ce an fulan kawai an gane bai ce yi alli ba to jumhur ba sa lura da wannan an gane wannan ku wajana'a mani ha shi kuma wanda yake lura da ita ya karkata ila anna munawalatuhu ya mutaku maqama fi salih wato cewa mika mashi littafin yana tsayawa matsayin aika mai da littafin min balabi ila balabi daga wani gari zuwa wani gari zama ila sihhatir ruwaya bil muqataba al mujarrada eh hakika sun tafi zuwa ga gundarin zuwa ga kawai ingancin ruwaya da mukataba da mukataba al mujarrada an al ijaza mukataba wanda yake yawo binta daga ijaza zama ila sihhatir riwaya al mujarrada jama'a min al jama'a daga cikin a'imma sun tafi zuwa ga wannan akwai masu ganin ba a iya ruwaito hadisi da shi a haka walau lam yahtarin zalika bi izni riwaya ko da wannan bai gwamu da izini na ruwaya ba ko da bai ce bai ce ma ka ruwaito wannan hadisi da gare ni ba kawai ya ce wannan shine ruwaya na daga wani kawai sai shiru an ga tafau bi zalika bil qarina kaman sun sun wadatu a cikin wannan da qarina ne kawai ولم يظهر لي فرق قوي بين المناولة الشيش الكتاب من يده للدارس ni wani bambanci babba bai bayyana gare ni ba tsakanin malami ya miƙa ma ɗalibi littafi daga hannunsa ya miƙa wa ɗalibi da ilsari ne ilayhi da tsakanin malami ya aika mai da littafi bi mawdu ila aka daga wani waje zuwa diba ga wani bambanci bai ji kana haka idan kowanne daga wasu daga sun kowanne babu izini shi yana ganin munawala ne kawai a gani ne ne amfanin malami ya fika wa ɗalibi littafi wai mai amfanin dama kawai ya bashi ne ba zai yi ruwaito ba wasu suna ganin kawai ya mika inda bai ce ka ruwaito ba a'a dole in ya mika masu ya ce ka ruwaito da gare ne <laughs> to dama ai ya san dama kai ka zo neman ruwaya ne Inda ka zo neman ruwaya ne ga littafi kuma ya mika ma akwai ruwaya a ciki to ya zo sai ka shiru so daga masu ganin cewa munawala din nan ba yana munawala za a ruwaito da shi littafi na sa da da hujja mai garbi tunda menene amfani ya mika ma littafin wasan yara ne abu an mika littafin alama ne cewa ya yi ka ruwaito hadisi da gare shi Allahu a'lam kalmar nan na jumhur wani suna jumhur wanne ne don ma na jumhur shi kanin shi da wancan fasaha da bayi da wani wasi wannan shi ne jumhur ne shi jumhur na'am خلاص نعم masha Allah baraka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk